pour que cette pratique dégradante et humiliante a taron manema labaran da suka kira a birnin yamai wasu shugabannin kungiyar 'yan nijar mazauna china waɗanda annobar cutar corona ta hana wa komawa ƙasar ta sin ne suka sanar da jama'a halin ƙasƙanci da wulaƙancin da afirkawa ke cike a gwanzo lamarin da suka ce ya ritsa da wasu abokansu a yanzu haka Maman Bashir dan China shine kakakin wannan kungiya. Eh, hutu ne kamu aka kasance eh, ciwon ne tashi. to mu deja muna nan to muka ce mu dan dakata mu gani eh, in hali zai samu sai mu koma abokanmu da accan suke gaya muna a ce tura muna video kan muna da sit sit mu da muka yi yanzu da ciwon ka ce yan Nigeria ne ka samu mutum biyu da suke da cutar aka kai su confinement aka ce suka tashi suka yi gudu authority ba sani ba to ka san su can sa da abun ga da suke iya tara kan mutum suka gani duk inda suka gyalbi abun ga jewa sai aka ce to yadda za a yi ya kamata duk mutanen da annan a zo a yi su gaba ɗaya to duk wannan mu mun yarda da shi amma mine su suka yi yanzu da suka zo babakun mutane ne kawai kai akwai waɗansu cikin ɗakunan su aka kile su baya baya muna da hutuna an sa etiket wanda ko an buɗe kofa ana san da an buɗe wannan ka gane ba a ba su abinci kuma ku zo ku liƙe mutuncin ɗaki ba kusan yana da abinci ba ko bai da mutanen da a can yanzu ba kwana ba suke yi yanzu baƙin mutum bai hita in mutum bai da lahiya mun yarda a yi mishi test a kai shi yi confinan shi bai yi kowa ba amma ba a yi maka test a ce tu negative kuma yanzu a komo da baya kuma a hana ka hita a yi kilankacin ɗakin ka. Hulɗa a tsakanin China da Nijar wani abu ne da hukumomin ƙasashen biyu suka sha shelar cewa kyaukyawa ce wace ta a kan harkokin kasuwanci ayyukan haƙar ma'adanai da ayyukan gine-gine ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu wannan ya sa 'yan nijar mazauna china suka buƙaci ma'aikatan nijar su ɗauki mataki don kare 'yan ƙasar kamar yadda najeriya ta yi domin mutanenta da ke zaune a china consul na najeriya shi da kanshi eh, ya amso ma fasfor mutanensu ya ce shi fasfor ɗinsu in ba resortisan in su ba sai police immigration shi kadai ne kamata ya taba musu fasuwa amma sai ka ga dan gadi cana kar ga dan gadi yana ce ma ina kar don ku duk waɗannan abubuwa ni eh, ina sa su ne kawo cikin harkan diplomasi kuma son yadda in shinuwa suke ƙasa ga a ce musu ana ba su girman su ana kula da su ana girmama su mu ma a yi muna haka nan ma president ya sa muna hannu wanga situation da muke ciki eh, a walwale muna ita na tuntubi ministan harkokin wajen nishar kalla hankurau ta waya domin jin matsayin gwamnatin ƙasar dangane da waɗannan koke-koke sai dai bai ɗaga wayar ba kuma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai maido kiran ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar